أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرش الحروف سورة البقرة حروف التهجس سلب سبت كحاء ليق ألا يخدعون نعلا حجا وشم الطلا بقيلا وما معه ويلجأ كيف جاء إذا كان للأخرى فسمحون الحلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال حروف التهجد تل بكسر تحا ألف ألا حروف التهجد من حروف المقطعة على فرق فرق سورة قال شيخ ربي سوء بسكت بسكتة ألف لام ميم هي ربي ألف لام ميم wannan ke wannan kira'ar shine ala abu ja'far haka حا ha mim haka nan wannan ya tatsallab izhari a cikin duk wuraren da ake wa iligami ko ake wa wannan eh, ihfa'i an gane ko irin su alif lam mim sad su alif lam mim sad an gane haka babatun iligami haka nan babatun ihfa'i irin su ayin sin qaf zai karanta ha ni ayin yin qaf ah, an gane ko dalla dalla <laughs> wannan shi ne karatun abu shi ne kurufar ta hajji tahajjud fil ka ha alif ala ya gama da wannan sai yaqda'una alam hijan i'lam hijan i'lam alhamza ramzu abi ja'far idan ha'un ramzu yaqub naka yaqub da abu ja'far mun karanta yaqdauna muna da yaqdauna guda biyu qali'una allaha wal amanu ma yaqdauna illa an gane ko a can a shaɗibiya ya faɗa mana cewa a naiwa ma ya kada una ɗin ne aka yi shi ne na biyu shi yi una yana nan bai tufaƙin yi una ba mai karanta shi ya kada una to amma anan kaga sai yace yakhda'una bai kayyade maka ba ya maka gini a can abin da ya faɗa maka wa in kilmatan atlaqtu shuhrata adami da ka yi sama da ala shuhura cewa ya shahara da qurra da duk masu karatu cewa yakhda'unan da akai sabani a cikin ta ita da ta biyu amma yakhda'una balla ta farko yuhadiuna an gane ilam hijan wasmi man ila an gane sannan idan suka karanta wa ma yakhda'una kaga khalaf yana tare da ku tunda khalaf dama haka yake karanta jira a wa ma yakhda'u ne wa ma yakhda'u wani fatu kan sojin wa ba'adu zaka kaga ku fiyuna duk suna karanta ta wa ma yakhda'u kuma khalaf ma hau kaga khalaf wafaqa aslan su kuma waɗannan khalafa aslan sai zama na qura'u salata gaba ɗaya. sun yi tafaki a wa ma yakhda'u washmi man ila bikila wa ma ma'ahu an gane ila shine ruwai an yaqub ke ismamin ila wa ma ma'ahu da abin da ke tare da shi na sha'adiliya ta an gane ko inda yake cewa mai ne wakila wa zai ba sun maji a yi sun mu'ala da aka tsiri ha zamman galun da ta mula wa hila bi ishimamin wasiƙa kamara ta fi a wasi a to duk waɗannan kalmomi su ne wa mama ahu wanda ke musu ishimami shi ne kila shi ne ruwai sabon da suka saura akwai abu ja'afar akwai rau akwai kala. an gane ko alaikum sala kaga su kuma duk ba sa ciki ba sa cikin dama masu kaga wannan asalin su bai abu ja'afar asluhu nafi'u nafi'u bai ya yaqub asluhu abu amr an gane kaga abu amr bai Don ismail shi kuma khalaf asluhu hamza hamza ma bai to daga kenan kafin ra'u hamza a khalaf da abu ja'far da kuma rau su suna karanta da duni isnad sai ya ce na wasi'a wasi'at kana rawihi an bala haka ne banda si'a wasi'at an gane si'a wasi'at abu amr na abu ja'far na yi tunda wannan na fi na yi ita kadai ta saura ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فكم حل الحلا ويرجع كيف جاء إن يرجع يجي gane ko. turja'una turja'ul umuru duka gaba daya khalafa yaqub aslam yaqub yana karanta ta tasmiya shine salli an gane ko kuma ila rabbikum tarji'una an gane ko kuma ila allahi tarji'ul umuru shine fasammi kula hala an gane sai hmm? eh, sauran kuma ala asli abu ja'far yana tare da nafi'u duk inda nafi'u ke yi yana yi kuma guri guda da ya saba masa gashi nan ke shi kuma khalaf shi ma ma fili, an gane suna yin tarji'ul umur an gane ko da kuma tarji'ul ma ولم رد وأكف أول القصد هو هي من الله وثم وسنا كل وحمل لا فحرك نعم ولم رد قتل شين أبو جهل قال فأصله في يرجع الأمر an gane ko yurja'ul amru sanna suratu hud walillahi ga suratu hud walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu an gane wa fatahu eh, abu amr can abu nafi'u ne da hafsun suke yin an gane wa ilayhi yurja'ul amru nafi'u da hafsu ke to anan abu ja'far qala fa nafi'a da ka fi karanta irin jira'i jama'a wa ilaihi yarji'u al-amru kullu shine wal amru kullu wa akis awwal al-qasd an gane kuma yana akasa awwal al-qasd shine suratul qasd an gane akwai na biyan sa shine ke cewa wa zannu annahum ilaina la yurja'una wannan baya akwai wanda yake cewa menene واستكبره جنود الأرض بغير لا ya hauki haka ne wallahu to wannan shine eh, sun wa zannu annahum ilaina la yurja'una ko wa akis awwal al-qais kaga can suna karanta shi يرجعون صفون حرف الرمي وما نفر بالضم والفتح يرجعون يوم ما نفر بالفتح والضم يرجعون فهذا ما نفر فهذا في وجهه شيء كرنت بالضم والفتح يرجعون da ka nafi na karanta ta wa zannu ila ilaina la yarji'una abu amur sai karanta ta da aka sun abin da yake wa ana inda abu a nan yana karanta wal'amur amr abin da ya gina shi a kan akan kakanni to kaga nan ya karanta shi irin a na ma'ana faro ya ka abu ja'afar kira da yi daidai da sana ma'ana faro sannan yaqub ya riga ba mu ka'idar ta ta sanni hulan hala kaga yaqub kira ka yi daidai da da muwafaka da kuma hulan hala shi kuma halaf yana karantawa na yana karanta lauki kan yi sai shi da kare ajin ka ce kare ajin ka dauka gefe kare sai eh, ka ce kare ajin ba ka zo wala murtu wa a akis awwal al ya ce hu wa limin lahawa kuma hawa ilan ul da kun mila fa ولو هو وهي عن هو بعد الفتح وبعد الفتح وبعد الفتح وهو بعد الواو والفا والامها وها هي حسن راضيا باردا حلا وانا ها هو ما في اسكاني راضيا باردا حلا كو شنيته هو آه، وهي يمل هو ابو جعفر قال فاطلب ابو جعفر هنا اسكاني a yin iskani wa faƙa aslahu min riwayati kalu hmm. qala fa aslahu min riwayati warsa shine askinan ud wa hummila fa harra shi kuma qalaf qala fa ya abu amr al-basri bi akmalihi yana iskani shi ko yaqub khalafahu fa harraka yana wa huwa fa huwa an gane hmm. sai ya kara maka da kalin ah, summa huwa da farko summa huwa kaga ba dukkan su ne sun mahuwa dama abu amurin baya yi an gane ko amma da yace hummila fa harrik ya nuna cewa abu yaqub wafaka aslahu a gurin sun mahawa yayi ibdali sai na yumilla shine wanda uktasa bihi abu da an gane duk wanda suke wa zaka samu harafi ne wanda rubutu ya hada su da huwa kamar irin su huwa da irin su lahawa in ban da summa da kalabe a rubutu yanzu shi ya kawo limilla wacce kalma ce daban ita ma ya mata to wannan isassa bihi buɗe a shi kadai yake wannan jira an gane ko limilla wa wa ummi la fahari shi ya yi tahriki gaba daya kaga da wanda yake ya saba ma asalinsa su ne ba da wal wa lamiha da wanda yake wafaka asalahu shine summa hawa duk shi yana musu kahari wa ainihin mala’ika ta gudun a zanna a kasha lafau ta gulfar ke hannuna a aina dumin mala’ika ta sulhu aina abuja ba yana don mawai kulnalin mala’ika kus gudu mala’ika kus gudu a ga yi damar dalon saboda ita ba’un ne ustudu an gane damar ustudu ko ta sa yi damar lamu, an gane wanda bai itibari da harakata irabin na lil mala'ikati daga mala'ika harakata harakata irabin ce kamar da haka saboda ya la'akari da damman nan ta usjudu sai kawai ya bige mata damma an gane da aka kira a ce a shari'a ita ta biha abu da aka shi kadai a zalla fasha fasha shine khalaf khalaful ashir khalafa aslahu a gurin fa azalla shi hamza na cewa fa فأزالهم الشيطان ذاك فأزال قراءة الشيطان بشي كذلك ومن خلف خالفه ذاك دخلت ذكرا تأزل سين وافق على دكتورا قراء جداء دكا سوما فأزل الشيطان لا خوف بالفتح لا خوف بالفتح حولا لا خوف عليهم حولا أبو يعقوب هنا قرنت لا خوف عليهم عن ذلك ما كذا أتلقها an gane da aka duk inda la khawfun alaihim la khawfa an gane la khawfa bil fath sayyida وعد مثل بارك باب يأمر أتم حم أسارى في الخس الأماني مدجلا وعد مثل اسم أبو جعفر فكرنت وعدنا وعدنا بحج العلي إلى ما أبو عمر وعدنا في لا هكذا كرنت وعدنا كما يعقوب wafaka asila sai zama na abu ja'afar da yakub suna karanta wa adina shi kuma khalaf yana karanta wa adina baba ya amur a timma hum hum yaqub ya itmamun babun ya amurukum an gane ko gane ya amurukum wa ta'murukum la huwa ya amurukum aidan wa yansurukum wa yash'urukum duk waɗannan kalmomin suna cikin da Abu Ja'far yana musu iskani amma shi ya yaqubu khalafahu ya musu itimamin ne a cin hum usara fidan an gane usara inda yake cewa wa hamzatu asira fi usara kaga hamza ke cewa asra wa in tukun asira shi kuma khalaf khalafahu yana karanta ta wa in yatukum usara fiskul amaniya mutlala ala inda amaniya kusa. an gane wa min ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya laysa bi amaniyikum wala a ahlil kitaba an gane ko haka nan eh, sauran su kuma ce khifun su mustala mustala duk inda suka zo murawun shi ne ala ala shi ne abu ja'far abu ja'far shi ke karanta su da tafi. ya ya'lamun al-kitaba illa amaniya haka ليس بأمانيكم bi amanikum أهل amani ahli kitab يعبدوا خاطب يعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فكحلة يتي ألا يعبدوا خاطب فشا فشا شيني خلق العاشر شين خالف أصله عمد الجزائي سنة كرم تقول أتبنا من شاك بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله خالفهم خلق an gane ko salafu mm. yana cewa la ta'buduna kuma da karanta haka kira a sauran take bil muwafaqa haka da salaf da Abu Ja'far da Yaqub sun yi tabaki akan la ta'buduna illa Allah an gane wa bil walidaini ihsana sai ce ta'maluna qul hawa qablahu aslun ta'maluna inda yake cewa wannan eh, ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين يكفرون والله بصير بما يعملون والله من كان بما يعملون في كل من كان wannan shi ba haka ne ko ya'maluna hawa wannan kira'a ce a shari'a istattabi hayaqu daga cikin qur'a babu wanda ya karanta ta da wannan sai a shi kadai qablahu aslun wannan shine da aka yi sabani ne shi a cikin sa amma Allah bai gafilin amma ya maulaika alladina ishtaraw alhayata dunya bil akhirah to wannan shine qabla wancan wannan abu nafi da shu'uba da Ibn kathir suna karanta shi wa Allah bai gafilin amma ya amaluna an gane yana cewa ne ne abul gaibi amma ya amaluna una dana ghaibu ka fi tsani ila safuhi dala kaga anan khalafa abu ja'far aslam sannan kuma kira da ya karanta wallahu gafilin amma ta'maluna ulaika ita ce kira'ar khalaf da yaqub saboda khalaf da yaqub sun yi muwafaqa da khalaf وبالغيب فكحلا وبالغيب فكحلا عفوا هذا من قام ما أتلون بالغيب فكحلا في خلف da yaƙub sun yi kira irin ta nafi'u da aka kullu kowanne ya saba asalinsa ya abu ja'afar khalafa nafi'an sai karanta bil khitab su kuma khalaf da yaqub khalafa atlaihi ma su kuma sai suka karanta bil gaiba irin kira'an nafi وقل حسن معه تفاد ونوقها وتفحى الحوى والضم والرفع فصلا وقل حسن معه تفاد ونوقها وتفحى الحوى سوى النجراء مرموز له بالحاء الحوى نفرق حسنا وقولوا للناس حسنا an gane hamu da suke cewa kolulun nasu hasanan da wafaka hun hawa yaqub kaga yaqub ya karatu irin na hamza da kisa'i sannan kuma bai ce khalaf ya khalafa aslahu ba da ka kenan yaqub da khalaf suke karanta wa kolulun nasu hasanan shi kuma abu ja'far wafaqa na nafi yana cewa wa kolulun nasi hasanan Da ka kirara abu ja'far wa kolulun nasi husna an gane ko tunda ba a faɗi ya saba ka'idar sa ba sai kalma ta biyu ita ce tufadu an gane ko wani ya ce ku kusara tufadu na ku ya ce eh, domin tufadu hunu walmando iz raka na fila Ka gara izini na fi da raka kisa'i da nufila Su suke cewa tufadu sauran duk suna cewa tafduhum an gane ko da ya ce ma'ahu tufadu ga abu amur al yana daga cikin masu cewa tafduhum saboda bai daga cikin izraqan nufila da ya ce tafduhum shi kuma yaqub sai yana karanta tufaduhum irin kira a nafi'u da asin da sa'i an gane sannan ya karanta tun da bai ambaci cewa abu ja'far khalafa aslahu ba to da ka abu ja'far kaga shi ma yana karanta ta tufaduhum kanafi an gane wannan kalma ta biyu kenan ba kalma ta uku wa nunsiha an gane yana karanta ta nunsiha kama lafa bi an gane ko inda yake cewa wa nunsiha min ghairi hamzin zakat ila nunsiha misluhu kaman nan eh, kaman nan sa idan ka zakat ila ga wannan da nafi'u da kufiyuna da ibn amir suke cewa aunun fiha aunun fiha sauran da suka sanar su ne abu amrin da ibn amir a da ibn kasir abu amrin da ibn kasir suke cewa aunan nan ha nan ta ha an gane to anan sai nuna maka cewa yaqub khalafa aslahu aba amrin gunan yantiha yau kan karanta ta nan ha sai ya ce aunun siha kaga da ya ce aunun siha kaga wafakar jama'a sun tunda wafakar jama'a ka da ne sannan kuma khalaf da nafi'u dama irin karatun su kenan a hamza da nafi'u to da nan abu ja'afar da khalaf al'ashir kuma suna karanta nun su da haka sai qurra'u salasa suka ittifaqi a nan siha shi yaqub bil mukhalafa shi ko abu ja'afar da khalaf bil muwafaqa an gane sai kalma ta ƙarshe da ya kawo a jerin inda da wannan abu ja'ahul yaqub ya saba asalansa shine tas'al wala ta wala tus'alu an ashabil jahim akwai qira'ar hamza nafi wala Al an ashabil jahim sai yace to hawa ya saba ka'idar ta shine yaqub ya kun ya karanta ta wala alu sai ya karanta irin na nafi wala Al. kuma irin karatun da ya irin shi khalaf yayi tunda khalaf ya wafa ga asalin kuma asalin khalaf shi ma wala tus'alu da haka da ya da yaqub da haka ne ko da a ah, ah, yaqub shi kadai shi ya karanta wannan wala tas'al an gane sauran dama abu ja'far ya kamata ya masa muwafaka amma abu ja'far bai muwafaka ba sannan khalaf dama ba kira sa bace to sai ya ce wa damu warrafu ukila kaga ukila abu ja'far khalafa akila shi abu jafar ya bar asalinsa ya rike asalin yaqub yaqub ya bar asalinsa ya rike asalin abu jafar da haka yaqub ya karanta wala tas'al misla nafi shi kuma abu jafar wala tas'alu misla abi ja'a misla abi amr shi kuma kalam da ma kira ta kenan wala tas'alu irin ta abu jafar da ne su ba su ya ta su ta su ta su ta su alhamdulillah an yi wannan karatu yau alhamis goma sha bakwai na watan sha daya a hijira 1441 wanda ya daidai da tara ga watan bakwai watan julai miladiya 2020 wata tsarin bambata a wannan mafarko yau